Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna nasarfi Sarfil Hashim Gumel tare na kira Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 27 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar benin jiya lahadi 'yan sandan afirka ta gudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane ashirin a wani gidan rawa da ke garin east london Ƙasar rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya lahadi kan manyan birane biyu na ukraine babban birnin ƙasar cape da kharkiv kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin najeriya ta samu nasarar tarwatsuwar sansanin haramtacce kungiyar ipap a enugu yayin wannan samaman da aka gudanar dakarun sun dakile yunkurin yan awarin na yin amfani da bindigogi da abubuwan fashewa don hana dakarun mu isa sansanonin nasu batun siyasar najeriya kuma magoya bayan sanata ahmed lawan ne da na bashir macina ke faɗin albarkacin bakin su kan kujeran mazaɓar yoba ta arewa. To siyasarsa ta ƙare Allah ya kawo ƙarshen ta. Ya je ya kwanta ya huta ya bar waɗansu kuma su ai ba dole ba ne harkar nan ko. Gaskiya za mu ci gaba da gwagwarmaya a yanzu ma murga mun shigar da ƙara a babban kotu da take da matu. Kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kamana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, da ya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Nijar. Wani jami'in ɗan sanda da ya nema a sake sunansa ya ce, wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na dasari da misalin karfe biyu na safe inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su jami'in 'yan sandan ya shaida a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa dakarun sun yi kokari amma abin takaici an samu biyu sun mutu a cikin dakarun mu ya ƙara da cewa an kuma kashe 'yan ta'adda biyu tare da jikkata wasu da dama Wata majiya ta bi ta 'yan sanda da ba a bayyana sunanta ba ta tabbatar da harin da kuma adadin waɗanda suka mutu. Da sari gari ne mai tazarar kilomita 600 daga arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Benin, Kwatano, kusa da kan iyaka da Burkina Faso. 'Yan sandan Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane ashirin a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murna kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta ƙasar ta rawaito cewa warkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Jami'an sun ce za a gudanar da binciken gawarwakin cikin sauri. Mai kulab ɗin ya shaidawa gidan talabijin ɗin ƙasar ENCA cewa ya ji wurin ya cika da yawa kuma wasu sun yi kokarin shiga ciki karfi da yaji. Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin ƙasar Kyiv da Kharkiv. A daidai lokacin da shugabannin ƙungiyar ƙasashe bakwai daga manyan ƙasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Barbarian Alps don ƙayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Magajin garin Cape Vitali ya ce akalla gine-gine biyu ne aka kai hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya wasu hudu kuma suka jikkata. Rasha ta ƙara kaimi wajen yin amfani da makami mai linzami inda ta kai hari arewa maso yammacin Ukraine. An ji kuwar gargaɗi kan harin ta sama a birane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin dabbanci. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana harin na Rasha kan Cape yayin da ya bayyana a bikin buɗe taron G7 tare da shugaba Olaf Scholz na Jamus. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine shine babban abin da taron kolin ya mayar da hankali a kai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa zai halarci wani bangare na taron yau Litinin. in an jima kaɗan hafi zai sake da labarai amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda rundunar sojan ƙasar da ke shiya ta 82 a birnin inugu ta ce ta tarwatsa wasu sansanonin haramtacciyar ƙungiyar ipop da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar bayafra wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan. Rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta 82 da ke birnin inugu mai kula da jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin najeriya rundunar ta ce jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun samu wata gagarumar nasara na lalata wasu sansanoni da dama na 'yan ƙungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra musamman a jihohin anambra da kuma jihar enugu dakarun sojan najeriya dai sun ce sun dakile wani yunkuri na 'yan kungiyar ta ipoc wajen yin amfani da manyan bindigogi don hana dakarun sojan najeriya isa sansanoni daban-daban na 'yan kungiyar ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya rundunar dai ta ce ta kama manyan bindigogi da kuma wani gidan harsasai guda uku da dai sauransu laftanar kanar abubakar abdullahi shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta tamanin da biyu ke birnin Inugu kuma ga abin da yake cewa jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun yi nasarar lalata sansanonin 'yan awaren indigenous peoples of biafra wato ipop da ke jihohin anambra da enugu a nan kudu maso gabashin najeriya yayin wannan samaman da aka gudanar dakarun sun dakile yunkurin yan awaran na yin amfani da bindigogi da abubuwan fashewa don hana dakarun mu isa sansanonin nasu da ke ƙauyukan idaren nebo yambosi da ukpo da ke karamar hukumar inewu ta kudu da ke jihar anambra haka kuma rundunar soja ta 82 ta ce ta kama dimbin motoci da babura da aka sata ga jama'a daban-daban da kuma albarusai bakwai a sansanin 'yan kungiyar ta ipoc da ke birnin inugu ga abin da mataimakin daraktan watsa labarai na rundunar soja ta 82 laftanar kanar abubakar abdullahi ke cewa dakarun sun ta da wani sansanin yan aware wanda yake dajin yi da ke karamar hukumar kojuliba nan jihar enugu haka aka yi nasarar gano notoci wanda ake zargin su yan awaren sun kwata ne a wurin jama'a da kuma babura guda biyu da bindiga toka wato dengon saboda haka muna kira ga al'umma da su ci gaba da ba dakarun mu hatan kai don ganin mun kawo ƙarshen rashin tsaro da ake fama da shi. Matsalar tsaro dai a Najeriya matsala ce da ta ƙici ta ƙi canyewa inda 'yan bindigar IPOC ke cin karensu ba babbaka haka kuma gwamnatin Najeriya ta ce batun tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a gare ta bayanai dai sun nuna cewa bangaren tsaro na kwasar makudan kuɗi musamman a kasafin kuɗin shekara-shekara inda bayanai ke nuna cewa bangaren tsaro kaɗai a ƙasar yana laƙume tiriliyan ɗaya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamida abakar har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc ga hafes ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a barbarian alp na kasar jamus jiya lahadi inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban kasar rasha vladimir putin ya a ukraine yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen Birtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Scholz ya ce, Jamus da Amurka za su yi aiki tare a koda yaushe idan ana batun tsaron Ukraine kuma mun sake bayyana hakan. Scholz ya faɗa wa Majalisar Dokokin Jamus kwanan nan cewa dole ne taron ya aika ba wai kawai sakon cewa NATO da G7 kansa haɗe yake fiye da kowane lokaci har ma cewa dimokuraɗiyya ta duniya suna tsaye kan mulkin mallaka na Putin kamar yadda suke yi wajen yakar yunwa da fatara. A wani shirin nuna a ƙarfin to gabanin taron kolin, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makamai masu linzami jiya Lahadi kan manyan biranen Ukraine biyu a daidai lokacin da shugabannin G7 suke gudanar da tattaunawa domin sanin sabbin hanyoyin mayar da Moscow saniyar ware. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Lahadi cewa tana ƙara saka ido kan cututtuka masu yaɗuwa a yankunan da girgizar ƙasa ta afko a ƙasar Afghanistan, biyo bayan gargaɗin da hukumomin ƙasar suka yi cewa dubban waɗanda suka tsira na cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. Jami'an Afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutane dubu ɗaya da ɗari da hamsin ne suka mutu sannan da dama suka jikata kana dubban gidaje suka lalace ko suka rushe a girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a ranar laraba da ta gabata wani sabon bincike da majalisar ɗinkin duniya ta fitar jiya lahadi ya nuna cewa akalla yara ɗari da hamsin suna cikin waɗanda suka mutu kuma kimanin yara ɗari biyu suka jikata a girgizar ƙasar inda aka ce sittin da biyar sun zama marayu ko kuma an bar su su kaɗai bala'in ya haifar da barna mafi yawa a lardunan Paktika da Khost da ke kudu maso gabashin Afghanistan, wasu yankuna mafi talauci da tsaunuka da ke kusa da iyakar Pakistan, waɗanda ba su da kayayyakin more rayuwa da za su iya jurewa bala'in. Jiya Lahadi kakakin ma'aikatar lafiyar Afghanistan, Sharafat Zaman, ya ce mutane na tsananin bukata abinci da tsaftataccen ruwan sha. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to daga batun tsaro sai na siyasa duk a najeriya inda masu sharhi ke bayyana ra'ayinsu kan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ayyana bashir macina a matsayin wanda ya lashe zaɓen fidda gwani na mazaɓar yoba ta arewa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc Daga Abuja ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana. In za a tuna shugaban majalisar dattawa ya tsaya takarar fidda gwani ta shugaban ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba inda hakan ya tayar da batun komawarsa kan kujerarsa ta majalisar dattawa. Hata shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu da ke mara baya ga Amin Lawan ya gargaɗi macina da ya taka tsantsan kan kalaman da yake furtawa don sun saba da muradin jam'iyyar. Shi barawo, maka ya kama shi zai kama ka. masu na ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman ya yawa saboda ka iya abin nan ya hatara mai sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba ya ce wannan wani sauyi ne saboda shi kadai ne a maza mazaɓarsa ko kuma shi kadai ne san zakin siyasa a wannan ba dalili ba ya tafi gida ya huta kawai dama komai ya farko yana da karshe tun da aka fara zubin nan 1999 ahmed lawal ya yi majalisar wakilai daga baya je takarar shugabanci eh, wato majalisar dattijai yake nan a gurin har yanzu har ke shugabantar ita wannan majalisa ta dattijai to eh, siyasarsa ta kare allah ya kawo ta ya je ya kwanta ya huta ya bar waɗansu kuma su ai ba dole ba ne harkar nan ko waɗansu ma suna so su gwada nasu eh, basira a cikin wannan harka sunana usaini muhammad isa kuma ni ne mai taimakawa halattaccen dan takara na jam'iyyar apc na sanata na yuba ta arewa wato honorable bashir sharif macina gaskiya za mu ci gaba da gwagwarmaya a yanzu ma riga mun shigar da kara a babban kotu da take da maturu kuma mun shigar da wata kara a babban kotu da take nan abuja a dukansu kuma mun saka wa'annan kararrakin ne domin mu tabbatar an ba mu hakkinmu tunda mun shiga zaben fidda gwani kuma delegate sun fito sun zaɓi bashir macina kuma shine halittaccen dan takara har a gurin hukumar zaɓe domin sun ba mu rahoto na abin da yake wajensu na zaɓe da aka yi na fidda gwani ne bata arewa Shi kuma masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya nuna hakan ba bakon abu bane ga jam'iyyu amma ya yi karan tsaye ga tanadin demokuraɗiyya. Wataƙila APC ba su karanta wato dokar zaɓe sosai ba. Idan fa suka zo janya wannan mutumin fa ba wai rubutawa kawai za su ce sun janye shi ba. Sai sun ba da takardar da ya yarda cewa ya rubuta da kansa ya janye daga wannan zaben da dalilansa har ma za ta iya kaiwa sai ya kai wannan takardar da hannunsa to idan mutumin nan ya ce ba zai rubuta wannan takarda ba me makoma za a jira a ga inda jagororin apc za su bullo ma wannan sabuwar dambarwa da ke kawo musayan kalamai masu zafi Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gai da Sale Shehu Ashaka, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 60. Sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku izo shafinmu na yanar gizo ta mu na voahouse.com domin sauraron dukkan shirye-shiryenmu wanda aka ji da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma, mu haɗa shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta don ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu ɗaura kan batun kisan gilla ga ɗan kasuwa Alhaji Usman unguwar Adisa Afo da ke Abuja da ake zargin ɗan ɗansa Hozaifa da aikatawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarar Fil Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun kisan gilla da aka yi wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Hussaini Usman a rukunin gidajen Adisa da ke unguwar Afo a Abuja. Lamarin da ya faru ne tun shekarar dubu da takwas kuma bincike da aka gudanar ya nuna ya tsaga iyalan marigayin wato ɗansa mai suna Huzaifa da mahaifiyarsa da ake kira Uwani. A yau za mu mai da hankali ne wajen sauraron yadda bincike ya nuna yadda aka kashe wannan ɗan kasuwa daga bakin babban ɗansa mai suna ali Usman. Sunana ali Hussaini Usman kuma sunan mahaifina Hussaini Usman kuma an mai kisan gilla a nan cikin gidanmu da ke Adisa Estate Apo ya taso daga cikin gidansa yana so ya tafi masallaci sallah asuba to kafin ya kai gate aka samu wasu miyagu suka shaƙe shi har suka ɗauran shi wato faɗa mana yaya aka yi wannan abun ya faru ya faru ne daga 2018 ba eh, a lokacin ke kana ina ne abun ya faru yawa ya faru ga october 28 2018 ya faru lokacin na je kano na ma je can garinmu a jigawa na je yin wani aiki so na dawo kano na kwanar laji da asuba sai aka kira na aka sanje wannan mummunan labarin kuma na na garzaya na taho abuja ne na kira yan uwana na roƙe su da allah ni dai a bari na gan shi kafin a binne shi na taho na sami su a nan national mosque an mai wanka an yi komai ana jiran za a mai sallah na zo kuma na gan shi na duba shi na ga yadda aka jijji mai ciwo yayin ɗaukar ran nasa muka je aka binne shi a makabartar da take gudu muka koma gida ana zaman makoki. Wa Aliyu ba mu labari shi mahaifin ku wace sana'a yake yi menene ya faru kuma kuke tsammani ya sanadiyar a kai masa wannan kisan gilla mahaifin mu kasuwa ne a nan abuja da aliga zake yake dawo garin nan tun kusan 91 kuma yake harkokin shi na kasuwanci businessman ne a turanci kenan so kuma abin da muke tunanin abu dai farko da abin ya faru muna ta cewa kawai mun bar mu Allah mun bar mu Allah saboda farko wanda labarin zo mana ana tunanin barayi ne amma kuma da 'yan anguwa suka je sa kai kara a wurin 'yan sanda 'yan sanda suka fara bincike sai magana kuma ta canja ta muka ji wani abu daban abin mamaki to me kuka ji abin da muka ji da ya tada mana da hankali sai muka aliyu yi hakuri ka kwantar da hankali ka ke mana bayani sai muka ji dan cikinsa aliyu ka yi hakuri allah ji kan mahaifinku ka daure ka yi wannan bayanin mutane su sai muka ji dan cikinsa ake zargi da matarsa suka mai wannan abin 'yan sanda 'yan anguwa sun kai kara a nan durumi division suka fara kai kara aka zo aka yi fara bincike kafin aka koma fct command kafin nan aka tafi first cid ana binciken nan bincike kuma ya nuna cewa eh, ɗansa huzaifa da matarsa hajiya uwani su suke da hannu a wannan abin har 'yan sanda sa ga binciken su baki daya 'yan sanda sun yi bincike mai kyau har sun cajin mata zuwa kotu muna kotu da muna gaban wata alkali justice samira bature yawa kafin nan kuma aka ta ce saboda wasu dalilai ta ɗauki hannunta ba ta ci gaba da karan ba aka zo aka yi transferin karan aka mai da shi wurin justice eh, angela otaluka so a nan wurin ta muke yanzu aliyu yi mana bayani shin ku nawa ne a gidan ku ka ce eh, matarsa hajiya uwa ne ya nuna ba ka ba kenan kai ita ba mahaifiyata ba ce ya fara auren mahaifiyata aka haife ni sannan suka rabu da mahaifiyata bayan sun rabu da mahaifiyata ina ganna kamar ɗan shekara takwas ko tara shine sai ya aure ta tsakanin 90 zuwa 91 ya aure ta ita kuma 'ya'yanta guda uku akwai habiba akwai hafsa sai kuma shi na ƙarshen huzaifa To, faɗa mana shi menene don an ce an gano cewa akwai hannun shi ɗansa Huzaifa wanda mun ji labari ma an kama shi ko a lokacin? e an kama shi, an kama shi a hannu da aka da bincike fara bincike aka zo farko ana zargin wani Musa Indanusa ake zargi shi ne ya kashe shi. 'yan sanda suna ta neman musa indanusa suna ta neman musa indanusa har dai kama musa indanusa da kama musa indanusa kuma sai labari ya canja musa danusa sai ce a shi huzefa ya zo ya same shi turu wani adamu huzefa ya zo ya same shi ya sa shi ya nemi ya kashe mahaifinsa sai ya ce mai to zai yi amma sai dawo ya faɗa ma adamu wanda shi ya haɗa shi da huzefa akwai wani adamu umar sunan shi shi abokin huzefa ne huzefa kuma ya samu adamu adamu huzaifa ya ce ma adamu yana so Eh, ya samo mai wani wanda zai ma wani duka wani ya ci kudinsa ko yana neman girlfriend din shi ne ko ya ci kudinsa sai adamu ya samo musa ce ai wannan musan is rugged musan zai iya zai iya mai duka eh, zai iya yin wannan abin da kake so da ya zo ya hada su da a ah, huzaifa shikenan sai suka ja gefe da musa indanusa da huzefa suka ja gefe suka yi magana sai huzefa yadda musan yadda musan bincike ya nuna sai huzefa ya ce wa musa ni fa ba wani nake so kamar duka ba su nake ka taimaka in kashe mahaifina sai ya nuna mai cewa ya nuna mai ma abubuwan da ya sayo kamar su igiya da su face mask da dai abubuwan da za a yi aiki sai ya nuna mai to kenan ba komai za a yi aikin ya ce baban baya shi da lafiya a wannan lokacin daidai in zai je masallaci sai su kama shi su mai wannan aika-aika so shi kenan suka rabu sai ce wajajen sallar asuba kenan dab da sallar asuba dab da sallah asuba so dan da shi kuma musan da musan suka gama magana da uzaifa sai ya dawo ya samu adamin da ya haɗa shi da uzaifa ya ce to ko wannan abokin naka da ka haɗa da shi ba fa duka yake so ba aikin kisa ne ya bani amma ni ba zan yi ba amma zan ta cin kuɗinsa to eh, ta cin sa har ma ta kai dai lokacin da ya ga wannan musan ba zai yi abin nan ba to kwatsam sai shi musan ya ji alhaji husaini ya rasu an zo an kashe alhaji husaini sai shi ya gudu da ya gudu sai polis da sa kamo shi daga baya shine wa'annan maganganu suka fito wanda shi kanshi huzaifan bai yi jayayya ga kan cewa lalle ya sa musa ya ba musa kwangilar kisa ba wanda tabbas ko a statement din shi ma 'yan sanda sun tabbatar kan cewa eh, a statement din shi ya rubuta ya faɗa kan cewa eh, ya ba musa kwangilar kisan kai amma wai shi ba babansa ya ce a kashe ba shi kuma musa ya ce karya kake babanka kaci na kashi a kwangilar da ka su faɗa musu inda magana ta bambanta kenan shi Huzaifa ya ce bai ce babana ba shi kuma Musa ya ce karya ne aikin da ka bani na babanka ne wato aliyu eh, yi mana bayanin bincike yin sanda lokacin hmm. eh, eh, me ya gano don idan an yi irin wannan kisa a lokacin sallar asuba watakila hankalin mutane na anguwar hmm. ya so kan wannan abin abin da ya faru su yan anguwa an zo an yi sallah asuba da shi babanmu marigayi allah ya ji kansa da rahama da ya baya misin sallah kowa ya sani gaskiya a unguwar nan so da aka zo sallah asuba ana idar da sallah asuba waɗanda suka zo latti yan baya baya sai suka tashi sai suka ce eh, ai eh, mun zo muna wuce gaban gidan alhaji da yake ga gidan ga gidansa ga ga masallaci sun ce muna wuce gaban gidan alhaji fa mun ji fa ana ta kamar iyu ana struggling fa kamar wasu suna faɗa sai yan masallaci ruhu suka tashi gaba ki ɗaya kusan mutum arba'in suka je gaban gida ana ta kwankwasa sun duba alhaji baya masallaci dan sau zai baya masallaci sai suka suka ta kwankwasa suka ta bubbuga suka ta bubbuga gida shuru babu wanda ya buɗe to suna tunanin a su tsallaka ne kar kuma kila wanda suke miyagun da ake tunanin kila suna cikin ko abu haka ba a san menene ba har dai aka samu dai aka samu lambar direban aka kira direban sai direban ya kira hajiyar na ta zo sai ta bude musu ita hajiya uwani kenan matarsa sai ta zo ta bude kofa sai su sai suka shiga cikin gidan da suka shiga cikin suna hajiya uwani sunanta hajiya uwani husaini tunda sunansa take biyar hajiya uwani mutum ya dogon daji ce a sokoto hmm, sai suka shiga da suka shiga suke nan sai suka faɗa musu kan cewa ai eh, eh, barayi sun zo sun kashe alhaji to ina alhaji eh a huzaifa ya ja shi daga tsakar gidan da aka shi ya kai shi wa cikin falo suka je suka duba suka gan shi suka taba suka taba suka taba suka taba ba ga alamar dai sai suka tafi suka je suka kai kara a wurin yan sanda a durumi division yan sanda suka zo aka fara bincike to tun daga nan dai mutane suka kan fara aka ta duba manyan anguwa suka shigo aka ta duba ba inda aka balla gida ba alamar mutum ya shiga ba fita haka haka dai har dai ya je janyo ma aka je aka fara binciken nan bayan yan sanda sun zo. Masu raro idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya. Tare da kawo muku martanin Huzaifa da ake zargi da wannan ɗanyen aiki ta bakin lauyan shi. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasiru Adamu Alhikaya. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Nijar. Wani jami'in ɗan sanda da ya nema a sake sunansa ya ce, wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari da misalin karfe biyu na safe inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. 'Yan sandan Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane ashirin a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. Rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta kasar ta rawaito cewa gawarkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin kasar cape da Kharkiv. A daidai lokacin da shugabannin kungiyar kasashe bakwai daga manyan kasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Barbarian Alps don kayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a Bavarian Alp na kasar Jamus jiya Lahadi, inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya a Ukraine, yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen Birtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Masu haro a nan ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a yi ziyarci mu na yanar gizo ta adireshin mu na Hausa da ma mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza, wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.